Il y a deux types de voix de fait. Akwai bakar magana wacce take a matsayin laifi nau'i biyu. Akwai bakar magana bisa fannin ma'aikata da kuma fannin harkar shari'a. A fuskar ma'aikata idan ma'aikaci ya yi wani laifi da ba bisa kan ka'ida da yake iya kai ga kwace walwalarsa ko ga mallakin wani a ka'idar dokar ma'aikata. Hukumar shawara ta ƙasa tana iya magana bisa bakar magana wacce take a matsayin laifi. Shi kuma abin da ya shafi dokar kundin shari'a idan kana son fayyace ce ma'anar laifin bakar magana sai ka yi nitso a cikin harkar doka da ake maganar musgunawa wani da ba jimuwa ko bugu da ake kira a shari'ance musgunawa ta kwakwalwa idan na ɗauki misali zagi da barazana ga jami'in polis ko hukumomi na shari'a a bisa aikin su ko zagin su ba tare da ka kai hannu gare su ba wannan laifi ne na kusa da kusa da ba wancan ba abin da yake iya kasancewa laifin bakar magana yana iya kasancewa tsakanin mai laifi da wanda aka aikatawa wa ke iya zama wanda aka yi wa irin wannan laifin Kowane ɗan ƙasa abin yana iya shafarsa, ko da yake laifin ya fi kasancewa ga hukumomi na shari'a, balle police a yayin aikinsa da jami'in gwamnati da shari'a. Wane hanyoyi ne wanda abin ya shafa ya kamata ya bi, kuma wani hukunci ne za a ɗauka ga masu laifin? Tunani na farko shine shigar da ƙara gaban hukumomin polis ko jandarmomi ko kai tsaye ka kai korafi ga alkalin gwamnati. Hukuncin an yi tanadin bisa mataki biyu, ɗaya hukuncin mai tsanani zuwa marar tsanani. Ayar doka ta 222 ce ta kundin shari'a ta yi tanadin hukuncin ɗaurin gidan kaso daga watanni uku zuwa shekara biyu da cin tara daga jika goma zuwa jika ɗari ko dai ɗaya daga cikin hukuncin biyun za ku iya la'akari da babin yana magana bisa laifin bakar magana menene yake iya hayaƙa laifin. Babin yana magana bisa laifi haɗe da makami. Idan haka ya kasance hukuncin yana iya yin tsanani na ɗaurin gidan kaso daga watanni shida zuwa shekaru uku da kuma cin tara daga jika ashirin zuwa jika ɗari biyu. a 200 000 francs.